Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki makasa yake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske dangane da shirin tsaye da ayyukan matatan man fetur ta soras har tsawon kwana arba'in yayin da jama'a ke nuna fargaba kan halin da za a iya shiga idan aka rufe matatar man. ba kwana arba'in ba ko wuni daya aka tsaye da ma'aikata kamar soras irin wannan akwai fargaba da mai da gas kai komai ma zai yi karanci mu shine muke tsoro Muna kuma tafa da wata tattaunawa da tsohon shugaban hukumar shige da ficen Najeriya kan matakan da ake bi kafin a ba 'yan kasashen waje shaidar zama 'yan kasa a Najeriya. Sannan Aisha Ma'azu za ta shigo da shirinta na yanayi da muhalli, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Wakilai a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da ƙasar Rasha saboda ruru ta yakin Ukraine da take yi, inda suka soki yadda take tattara ƙarin sojoji da kuma barazanar da shugaba Vladimir Putin yake yi na amfani da makaman nukiliya. Kowane mamba na majalisar ya aike da saƙo ƙarara cewa dole ne a gaggauta dakatar da wannan barazanar amfani da nukiliyar. abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma wani zama na musamman na ministocin harkokin wajen majalisar da aka gudanar jiya alhamis a gefen taron shekara-shekara na majalisar kenan wannan yaƙi ne na mamaya yaƙi ne na ƙwace ƙasa a cewar sabon sakataren harkokin wajen birtaniya james cleverly ya kara da cewa yaƙi ne da shugaba putin ke son tura ƙarin wasu rashawa matasa maza da mata wanda zai sa cimma zaman lafiya ya yi wuya putin ya sanar a ranar laraba cewa zai tattaro ƙarin dakaru dubu uku don aiki na musamman na soja a ukraine rikici tsakanin jami'an tsaron iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara tun bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako. Kamar yadda wani adadin ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar a jiya Alhamis. Ba a fayyace iyakar tashe-tashen hankula na Iran wanda shine mafi muni a cikin shekaru da dama ba, yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da goma sha biyu ke nuna fushinsu kan tauye hakkin jama'a da kuma rikice-rikicen kasar ke ci gaba da gama da jami'an tsaro da jami'an kwantar da tarzoma. Don ganin zanga-zangar bata yaɗu ba, babban kamfanin sadarwa na Iran ya sake rufe hanyar sadarwar wayar hannu a jiya Alhamis, in ji NetBlocks, ƙungiyar da ke sa ido kan shiga intanet tana mai bayyana takunkumin a matsayin mafi tsanani tun shekarar 2019. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince wadda wadda shugaba Joe Biden ya zaɓa domin ta jagoranci hukumar kula da kafafen yada labarai ta Amurka wato USAGM wadda ita ce hukumar gwamnatin tarayya da ke kula da muryar Amurka da sauran cibiyoyin yada labarai na ƙasa da ƙasa na gwamnati. Da ƙuri'u 60 akasin 36 majalisar dattawan da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar democrat ne ɗan rinjaye ta amince amanda bennett tsohuwar daraktar muryar amurka ta shugabance usagm na tsawon shekaru uku bayan da aka kada kuri'ar mukaddashiyar shugabar hukumar ta usagm kelly chow ta yaba da gogewar amanda da hangen nesarta sannan ta ce amanda na iya taimakawa wajen samarwa hukumar sukunin tunkarar duk wata barazana ga kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma kaiwa ga masu sauraro da ke cikin yanayi na bukata yanzu fiye da kowane lokaci mutane a duk faɗin duniya suna dogara ne a kan labaran gaskiya na usagm don cin nasara kan haɓaka labarai ba na gaskiya ba barna da kuma sa ido na bi sahun hukumar mu baki daya wajen maraba da amanda domin ta yi hidima a wannan muhimmin lokaci na 'yanci da demokuraɗiyya in ji Chow. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Babban matatar man fetur wato saras ta jamhuriyar Nijar da ke jihar da magaram ta yi karin haske game da tsaida ayyukan matatar da za a yi na kwanaki arba'in. Biyu bayan fargaba da jama'a suka nuna na halin da za a iya shiga a tsawon wannan lokaci. Daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. Haji Ibrahim shine babban darakta na hulɗa da jama'a a babbar matatar man fetur wato Soras ta jamhuriyar Nijar. Ya yi ƙarin haske game da irin jita-jitan da ke yawo. A al'adar dukkan matata shekara hudu zuwa shekara hudu ana tsayawa a ɗauki lokaci don a sabanta wa'ansu karahuna wanda suka ɓaci a sabanta ta ita mata ta yi don ya zamanto aiki za a yi a shekaru masu zuwa na gudan mahatsari kun san matata yadda take wanda yake matatan mai ya ce haɗarurruka da wanda ke da kai a gurin a dubu biyu da goma sha hudu an yi wannan grand maintenance a dubu biyu da goma sha takwas an yi ta yanzu dubu biyu da ishirin da biyu shine za a sabanta matatai kenan a tsaya a mata aiki wanda yake duk wani abubuwa wanda suke e, sun tsuwa sun kare aiki a sauya su kahin hatsarin da ake gudu da su to kin ji ummul isin wannan zance da mutane suka ji ko da yake an ɗauki kudiri za a yi shi farkon watan oktoba daga ɗaya waje hankalin al'ummar gari ya yi matukar tashi inda suka nuna fargabar su kamar haka ni ne a rufa'i direba a nan da magaram ba kwana arba'in ba ko wuni ɗaya aka tsaye da ma'aikata kamar soraz irin wannan akwai fargaba da mai da gas kai komai ma zai yi karanci mu shine muke tsoro kin ga yanzu duka an koma amfani da gas an koma manyan motocin mu suna aiki da gazuwal to gasuwal din nan daga tsoron da yake hutawa ya shiga cikin gidajen mai ake shan shi a je a yi lodi a doki kaya a kai kauyayyuka ba mu ba har 'yan kauyeyyuka su suke cikin fargaba ma idan aka ce yau babu gazuwal a garin da magaram wallahi babban hadari ne sunana zala hankalin mu sarai a tashe yake saboda mun rige mun raja a yanzu gasken wannan da shine muke amfani kuma sauki da muka samu daga gare shi yasa muka mai da hankalin amfani da shi mun samu ragowar sauki dama muna cikin tashin hankalin ya ƙara kuɗi ya yi tsada kuma yanzu muka samu wannan labari sunana mamman laminu abdumani a yanzu ma suna aikin ya akarta da gas ran a nan jamhuriyar Nijar ko kuma a nan garin da magaram sai ya yanke ma a yi sati ɗaya ko kusan kwana goma kuma ya kara kuɗi buskan abin da ya shafi man fetur a yanzu nawa yake ɗari da wani abu to barantana idan suka tsaye da aikin nan nasu kenan ƙara tsada zai yi kenan nan ma akwai fargaba ba ɗan gari ba kuma idan kika ɗauka idan aka ɗauka ta fuskar duniya gaba ki ɗaya wannan yaƙi na harkar ukraine da ya zo na rasha da ukraine ya sa ababe sun yi tsada musamman ma duk ababe da dangogin harkar man fetur da ake amfani da shi. Sai dai darakta Haji Ibrahim ya ce al'umma ta kwantar da hankalinta tuni suka yi tanadin komai. Deja an riga an yi katihun dukkan mai in gazuwal ne in su ne in gazi ne za a tsaye da matata tsohon kwana 45 amma akan dukkan abin da matata take bada kamar irin na essence kamar da na gaya muku kamar gazuwal kamar gas fuliyomin za a doka kamar ba a taɓa rihe ta ba haka tsarin wannan aiki ya tanada mm. kahin a riye ta a tsera ta a sabanta ta dole sai an yi katihun kenan babu wata matsala wadda za a ma ko ari ina so in tabbatar ma da al'umma wannan aiki da za a yi aiki ne ma wanda zai kara masu karfi don ya zamanto mai ya ishi 'yan Nijar har ma muna hudda shi kasashen waje muna saidawa. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. hukuncin da wata kotu ta yanke kwanan nan ya sa an ɗan dakatar da binciken da ma'aikatar shari'a ke yi kan koshin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya ajiye bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba a gidansa na Florida ko a'a. Yanzu binciken ya dawo kan turba. A wata nasara ga ma'aikatar shari'a, wata kotun ɗaukaka ƙara a ta tarayya a Atlanta ta yanke hukunci a ranar Laraba cewa Masu bincike za su iya ci gaba da yin nazarin wasu kundin bayanan sirri kusan ɗari da aka kama yayin binciken da FBI ta yi a gidan Trump na mara lago a ranar 8 ga watan Agusta. Binciken wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda ake zargin tsohon shugaban ƙasar a kai ya samu jinkiri ne a farkon wannan wata bayan da wata alƙalin kotun tarayya ta bayar da umarnin a naɗa wani ƙwararre na musamman da zai duba bayanan da aka kama tare da hana ma'aikatar shari'a amfani da takardun tare da buƙatar ta miƙa su ga mai dubawa mai zaman kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a jiya Alhamis cewa Amurka ta ware sama da dala miliyan 170 a matsayin ƙarin tallafin jin ƙai ga 'yan ƙabilar Rohingya da ke zaune a ciki da wajen ƙasar Myanmar. A cikin wata sanarwa da Blinken ya fitar, ya ce sabon shirin taimakon ya hada da sama da dala miliyan 93 da ake gudanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma sama da dala miliyan 77 ta hukumar raya kasashe ta Amurka USAID. ya ce dala miliyan 138 na shirye-shirye na musamman ga al'ummomin da ke karɓar bakuncin 'yan gudun hijirar ne a Bangladesh. Sakataren harkokin wajen ƙasar ya ce sabon kasan na baya-bayan nan ya kawo jimillar tallafin jin kai ga matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa kusan dala biliyan ɗaya da dubu tara tun daga watan Agustan 2017. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masana kan sha'anin shige da fice a najeriya na ci gaba da tsokaci game da shaidar zama 'yan ƙasa da hukumomin najeriya suka baiwa wasu baki. a makon da ya gabata ne najeriya ta rantsar da wasu 'yan kasashen waje 286 a matsayin 'yan kasa alhaji muhammad baban daidai tsohon shugaban hukumar shige da ficen najeriya ne ya kuma yi wa umar faruk musa karin bayani kan matakan da ake bi kafin a kai ga baiwa dan wata kasa shaida zama dan kasa a najeriya kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya nuna ya nuna cewa dan kasa wanda aka haifa a najeriya iyayensa da duk 'yan najeriya ne wannan ɗan ƙasa ne ko ba iya asarar ƙasarsa don ya ɗau wani fasfo wato ta wata duniya to amma baƙi da suka zo suka zauna gunmu akwai doka a constitution kafin su zama 'yan ƙasa to wannan mutane da suka cika dokar ne a kai gun shugaban ƙasa ya sa hannu shi ma bai sa hannu sai an cika doka sai an nuna masa an ce gashi gashi ka'idojin ka'idojin ku kamar haka ne kamar misali ba da labari mutanen mu sun fi sabawa da mutane ko yamanawa ko kwara ko mutum china kafin ya samu izini ya zama ɗan najeriya sai ya kasance ya zauna shekara goma sha biyar duk a najeriya kafin ya nema to in ya nema kafin a bashi izini sai an yi bincike binciken guda uku ake yi akan bawa ma'aikatar shiga da fice wato immigration kenan ta duba ta ga lalle mutum nan da gaske ne yana zauna a ƙasar nan har shekara goma sha biyar kuma a san cewa yana zaune a akan ka'ida don kai zaman banza ba ka takarda kaga ka zauna a Najeriya a ka'ida ba na biyu akan aika wa hukumar bincike da ake kira sss su duba mutumin nan ba zai kasance mai illa a ƙasa ba saboda ba kowa za a yadda zama ɗan ƙasa ba kuma su kaɗai ne suka yi applying dan ruka sun yi ba ba su ba na uku akan aika wa gwamnatin jihar da yake zaune mutumin a ga wannan mutum yana tare da al'umma ba za ta yi ba a ce kana zaune a ƙasa baka san al'umma kuma baka ka zama ɗan ƙasa baka misali baka mu'amala da jama'a ba kula da abincin da suke ci ba baka kula da al'adunsu baka kula da gaban su to ita karamar hukuma har da jiha ita ya kamata duba ta aiko wannan report din sai aiko wannan report din guda uku ga kuma ma'aikatar cikin gida tukuna za ta hada ta ya zama akwai citizenship committee wani haɗa ko mutane daban-daban a ƙasa kuna aika shugaban ƙasa ya bada wannan takarda saboda haka kawai ƙarshen zaren aka gani amma wani babban aiki ne kafin a bada. to amma shugaba buhari ya nuna cewar za su walwala za su kasance kamar kowane ɗan najeriya ba bambanci za su amfani da kowace dama da ɗan ƙasa yake da ita anya ire-iren waɗannan ba za a zo daga ba a yi wa waɗansu su bi ta da kulli a nemi hana su cin moriyar zama ɗan ƙasa ko ta fannin shiga siyasa ko ta sanin mu'amala ko kasuwanci da dai neman waɗansu bukatu na da kullum? abin da shugaban ya faɗa ai ya faɗa ne game da tsarin mulkin najeriya amma wani abu ya iya faruwa a kwace takardar da aka bada za ta iya faruwa misali aka gane mutum cewa yana da takardar ƙasa ta wata ƙasa da ba ƙasar da aka shi wata tsarin mulkin Najeriya ta yadda ka ɗau citizenship na ƙasar Najeriya idan kana da citizenship na ƙasar ku amma in kana da wata ta uku ba za ta yi ba abin ba zai shiga ba saboda haka yadda abu ya iya faruwa a kwace ko kuma a gane cewa yi wani abu kai ma ba mutumin kirki ba ne ma daga ba a gane ko an kai ta'adda ne an aiko ka ne saboda kai binciken ƙasa shugaban kasa da ni ya zauna a soke wannan abu saboda haka walwala ba za ta yi ba daidai da dan kasa kaga ba isa har dan kasa ya zama dan kasa ba ba wani mutum da ya isa hana mutumin da aka ace citizenship by naturalization kamar ni da kai kenan ba wani wanda ya isa a duniya ko gwamnati ko shari'a ko majalisa ta ce ma mutum ba dan kasa bane mutum ba isa ba amma su wancan za a yi ta wadansu dalilai Alhaji Muhammad Baban Daidai tsohon shugaban hukumar shige da fice a Najeriya. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti sha shida takwas na safe kenan da minti sha shida a nigeria nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti sha shida wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. kuma har haɗa kai don ci gaba kuma har haɗa kai don ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari rikici ya rage a cikin gari zamanin yau kowa ya bace da budar neman sisin kwago hada ku manya na cikin gari hada ku manya na cikin gari ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya ya shanar duniya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo tun da ka masa kamun gaskiya tun da ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin ka biye musu sai su ka ka samu ci gaba sai sake ka ka samu ci gaba tunda in ka samu ba ka ci kokarin ka ka taimaki yan gaba kokarin ka ka taimaki yan gaba to ni ke hana yin haka tambaya a gare kuma jan gaba tambaya a gare kuma jan gaba sarki gwamna har shugaba na kasa kuma zo mu bar bana ku fito kuma zo mu bar bana da da kyau kar mu saka hannun mu cikin wuya kar mu saka hannun mu cikin wuya Hausa wa fulani zuwa yabo har ta bi mu kasance bai guda har ta bi mu kasance bai guda mu so junan mu mu haɗa kan mu wuri ɗaya yan Najeriya wuri ɗaya yan Najeriya rabu sarki Allah wa yadin taimake mu da bana taimaka mu tabaraka bana ya al'umma zancen da kai dadimisi yaran zamani. Dadimisi yaran zamani. Kuma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yanayi barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. wani dai kasashe a sassan duniya daban-daban suna fuskantar matsaloli a sakamakon sauyin yanayi wanda tun ba yau ba masana suke ta gargaɗin irin illar da wannan yanayi ka iya haifarwa al'ummar duniya baki ɗaya. Dalilin haka ne sa na tuntuɓi masani kan wannan al'amari a ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo wanda ya ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su tashi tsaye domin ɗaukar matakan shawo kan matsalolin dumamar yanayi. a yanzu lalle gaskiya shi canjin yanayin nan ya kawo wani wajaje inda ruwa suka yi yawa wani wajaje kuma ruwan sun ɗauke kaga kamar dai bana a turai yadda aga karuwai gobara ta daji da kuma rashin ruwa sama ko kuma in ce kaman hori wanda yake yawa a turai alhali kuma turai kowa sani ruwa bai kabce musu kuma ba a mazancan zahi he bana allah ya sa turai faransa kasai spain da kuma portugal hatta zuwa ingila sai da aka kai inda mizalin kaman ranar da ake kasar nijar inda aka kai marabba'in arba'in na awon da aka fiye da yanda dan adam jikin shi zai iya dauka da jikin dan adam duka yawan mizalin talatin da bakwai ne da dugu biyar da rabi za a ci haka yake ɗauka kuma haka ne kamata ya tafiyar da duka rayuwar da ake da da an wuce talatin da bakwai nan da rabi kenan an shiga yanayin masassara zahin jiki kenan to kudi ba ku gani hoye da aka yi arba'in kuma a ƙasashen turai ne lalle kin bature ba mai ɗaukan abin da ya kai ma talatin zuwa talatin biyar ba ne to a aka wuce haka a ingila hoye da aka kai arba'in hadda har da ɗan ɗigo kaɗan a bana kenan lalle magana da ake na canjin yanayi ya tabbata ba wai zantuttuka ba ne ba kuma duk wanda aka tabbaya manomi makiyayi mazamnin karkara ko kuma mazamnin manyan ranuka kowa ya san wannan gaskiya ne to a bisa kan haka ne dole ne a yi kayin taka a yi kabi sau da ƙawa. A ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman kan al'amuran sauyin yanayi ya kawo Najeriya a makon da ya gabata John Kerry ya bayyana matakan da Amurka ta ɗauka a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin iko kuma ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ba da gudunmawa wajen gurɓata muhalli a duniya. Idan har za mu haɗa kai baki ɗaya a matsayin al'ummar duniya wajen samun mafitar wannan matsalar dole dole sai duk mun ba da gudunmawa ta yadda kasashe da suke daukan babban kaso wajen gurbata muhalli za su ba da gudunmawa mafi yawa kamar kasa ta amurka dole ne ta ba da gudunmawa mai yawa kuma dalilin kenan da ya sa muka sha alwashin rage gurbataccen iskar carbon da kaso hamsin zuwa biyu zuwa shekara ta 2030 domin wannan shine alkawarin da aka yi a taron da aka yi a paris da glasgow amma kuma a wurin waɗannan tarukan an buƙaci sauran ƙasashe su yi ƙoƙari su samar da wasu hanyoyin samar da makamashi mai tsafta don kar a maimaita kuskuren da muke ƙoƙarin gyarawa yanzu masani kuma malami a sashen kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero da ke kanon najeriya kuwa farfesa adamu idris tanko ya mai da hankali ne akan bayanan jakadan amurka na musamman game da irin ayyukan da ya kamata ƙasashen afirka musamman ma najeriya da su aiwatar da kuɗaɗen da amurka ta yi alkawarin wa ƙasashen nahiyar afirka da su da zimmar shawo kan matsalolin sauyin yanayi idan yau aka ce an karɓo suka daga kasashen duniya ya zama na cewa ka je ka gudanar da su ne wajen yadda za a tono kwale da sauransu ka ga ka ƙara gurɓata yanayi ne to ba a san irin waɗannan manya-manyan ayyuka akan so ka juya ka kawo hanyoyi wanda za su inganta rayuwar jama'a misali ka ce yau na da katon aiki da na kawo yadda za a yi amfani da hasken rana solar energy kenan kuma yadda iska take bada wutar lantarki kuma ya kamata ake nan aka waiwayo domin yadda muke harka ta makamashi a yanzu ya take kara kamar lalata mana harkokin samar da yanayi mai kyau ya haɗa maganan ne da yadda ake ganin manyan ƙasashe na Afirka suka yi biris da harkar batu na yanayi da kuma batu na clean energy. Ah, ana ganin kamar su gwamnatocin Afirka ba su sa hankali ana kallon abin ba sai ana ta gudanar da rayuwa kamar yadda da aka saba yin ta. a nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya yi karin haske akan tagomashin da ziyarar ta john kerry yake kunshe da shi har idan aka yi abin da ya dace kasancewar najeriya kasa mafi girma kuma ɗaya daga cikin mafi yawan al'umma a afirka ta wannan ba sabon abu ba ne da cewar manya-manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya. Dalili kamar yadda ya faɗa cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita. Amma idan kuma kin sake dubawa ba wani sabon abin nan ba ne. Wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashin ka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yadda ya kamata ka ta mishi dukiyarsa. Domin wannan kuɗi da Najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar Amurka wanda yana da alaka da shi wannan harka ta samar da makamashi wanda ke gurbata muhalli ba dole ne su sa ido a kan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da Najeriya. Mai sauraro anan kuma za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaice rikici tsakanin jami'an tsaron Iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara tun bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako. kamar yadda wani adadin ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na associated press ya bayar a jiya alhamis ba a fayyace iyakar tashe-tashen hankula na iran wanda shine mafi muni a cikin shekaru da dama yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da goma sha biyu ke nuna fushinsu kan tauye hakkin jama'a da kuma rikice-rikicen kasar ke ci gaba da gama da jami'an tsaro da jami'an kwantar da tarzoma wakilai a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da ƙasar rasha saboda ruru ta yakin ukraine da take yi inda suka soki yadda take tattara ƙarin sojoji da kuma barazanar da shugaba vladimir putin yake yi na amfani da makaman nukiliya kowane mamba na majalisar ya aike da sako karara cewa dole ne a gaggauta dakatar da wannan barazanar amfani da nukiliyar abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma wani zama na musamman na ministocin harkokin wajen majalisar da aka gudanar jiya alhamis To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma can da rana idan Allah kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 3 kenan agogon Ghana 11 kuma kenan na safe a nan Washington DC. kada a manta ko da shi za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumudumin su wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan a madadin ita hanifa kabir isa da ta gabatarwa da kuma solomon abu da hada mana shirin sai mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya a nan washington dc